بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله سبحانه وتعالى دي ساكت على معاونا سافيا تلاهدي وشرين له إبوة ربيع الأول هجر المنزول صلى الله عليه وسلم يقول إيه الأليه إلي ثلاثين دبيو أن يديني لأشرين دبقوا إبوة ربيو يقول بي لقوم شادع ci gaba da karanta sirar manzo sallallahu alaihi wasallama a littafin arrahik al-maftur makon da ya gabata mun tattauna akan abin da malamin ya ambata na farkon kiran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya fara shi da a bayyane da abin da ya auku a farkon bayyanar da'awa din da da'awarsa zuwa ga yan uwansa mafi kusanci da kuma wanda ya musu na musamman a kan dutsen safa nan ne muka tsaya ko yau za mu tashi <clears throat> inda malami yake cewa المجلس الاستشاري لكف الحجاج idda'awa lokacin da wato kafirai a makka suka ga. lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da gaske yake ya zo da wani addini wanda ba su saba da shi ba zai kuma kira mutane zuwa gare shi kuma <clears throat> suna tsoron tasirin da zai yi akan mutane to sai suka yi wani majalisi wata mahaɗa ta tattaunawa da yin shawara ta hanyar da za su kange alhazai da suke zuwa aikin haji irin nasu na wancan zamani daga sauraron manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake nufi da al-majlis al-istishari consultative forum shi ne suke nufi wato suka zauna aka tattauna aka ce wai bawan Allah nan ya zami da shi ne kamata fa mu bar shi kowa ya zo ya saurare shi kuma ya karbi abin da ke tafi da shi har ya raba mu da addinin iyaye da kakanni ba to shine suka tattauna abin da zamu ji kenan da malamin zai kawo mana yake cewa wa khilal hadhihi al-ayyam a cikin wannan yan kwanaki da manzo sallallahu alaihi wasallam ya fara wa'azi ko ya fara fadakarwa a bayyana kurukuru ahamma quraishun amrun akhar wannan lamarin daban ya damu quraishawa ya tayar musu hankali ya sa musu damuwa wazalika anna jihar jahr bid-da'wati lam yamdi alayhi illa ayyamun aw ashhurun ma'dudatun hatta qaruba mawsimul hajj wannan ko abin da ya dame su shine wannan sabuwar da'awa ta annabi sallallahu alaihi wa sallam bata dade da fitowa ba yan kwanaki kaɗan ta yi ko yan watanni kaɗan sai aikin hajjin da suka saba na al'ada sai lokacin sai ya kusanto sosai suka yi ta tunanin cewa wannan fa abun zai iya haifar da wani abu alhazai za su saurari wannan sabon kira wa arafat ƙuraishun kuma quraishawa suka san annan wufud arab <coughs> cewa gungu gungu na larabawa da za su zo aikin haji hakika za su sami wato sauraron wannan wato wa'azi shine ce fataqdimu alaihim za su zo makka fara'at annahu la budda min kalimatin yaqulunaha lil arab sai suka ga cewa a wannan taro na tattaunawa sai suka ga cewa to babu fa makawa dole ne su fidda wata kalma da wani ra'ayi wata shawara da za su yanke lamari guda daya da za su gaya wa laraba su to ku wannan fa kiran mu ba ma tare da shi ba mu yarda da shi ba to tattaunawar da suka yi shine wata kalma za su wasafta wannan kira da shi me za su kira shi kamar da za mu zo mu ji a fi sha'ani muhammadin sallallahu alaihi wasallam dangane da lamarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta la yakuna li da'watihi atharun fi nufus al-arab domin kada da a wannan tasa ya zama tana da wani tasiri a zuciyar wato larabawa a fajtama'u ila al-walid ibn al-mughira sai suka taru suka tattaru zuwa wurin ɗaya daga cikin su babban su mai ra'ayinsu alwalid ibn al-mughira ya tadawalu na fitil tilkal kalima suna tattaunawa akan wata kalma ce za su faɗa ma'ana kan me za su tsaya wata matsaya za su ɗauka dangane da wannan lamari faƙala lahum alwalid a lokacin sai alwalid ibn al-mughira yake cewa ajmi'u fihi ra'ayan wahidan ku haɗa kai akan ku tsaya kan kalma wata guda ɗaya ko wani ra'ayi guda ɗaya wala takhtalifu kada ku ba mana ku tuno wani abu da za ku gaya wa larabawan in sun zo dangane da wannan da'awar ku fito da wata kalma guda ɗaya da za ku siffanta ta da ita wannan kalmar ma'ana ko ku ce hauka ne ku ce shirme ne ku ce eh, sabon addini ne ma'ana a zaɓu dai wata kalma da za ta dace wadda za a dangana wannan sabuwar da'awa da ita wannan abin kamar da za mu zo mu ji shi ne ake cewa alharb al-nafsiyya mun san alharbun nafsiyya ko in ana yaƙi tsakanin ƙasa da ƙasa to akan yi kuma alharbun nafsiyya psychological warfare ya zama cewa ana propaganda misali ta hanyar talabijin ko rediyo lokacin da ake yaƙi hakikanin yaƙi a ƙasa to sai kuma a samu rediyo da talabijin a yi ta gaya wa mutanen da ake yaƙin da su cewa ga shi an ci nasara fa akan kaza shi nan kaza to ne shi ake cewa psychological warfare wanda shine ake cewa alhabbun nasiya da larabci to wannan kokarin da suke so suke su yaƙi kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar yadda za a gaya wa mutanen maka da kuma larabawa da suke zuwa baki ba sani ne su to kai kan fa ku saurari mutumin nan wani mutumi ne ya zo sabo kaza da kaza da kaza ya zo ya ce addinin iyayenmu da kakanninmu duk ƙarya ne bai halatta abota wa gumaka ba kaza da kaza da kaza to kada ku saurare shi kuma za mu ji kalmomin da suka tattauna na daga guda ɗaya wadda za su tsaya a kanta da za su gaya wa mutane shi ne alwalid sai ke gaya musu ku tsaya fa kan kalma ɗaya ina ba ku shawara ku zaɓi ɗaya wadda yake a ba za ku saba ba fa yukazziba ba'dukum ba'dan kada ya zo ya zama cewa daga baya sashen kuna tsare ta sashi wannan ya faɗi kalma domin in suka saba wannan ya je gaya ma wasu bakin ta ai wannan da'awar kaza ce sai wani kuma zai ce a'a kaza ce kaga sun saba yawwa shi yake nufin su tsaya kan kalma daya wa yaruddu qawlakum ba'dahu ba'dan sashen sashen maganar da kuka yi sai zama yana ƙaryata sashe. ma'ana abin da kuka faɗa ɗin nan sai zama gefen suna ta sashi saboda ba ku tsaya kan kalma ɗaya kun tattauna akan ra'ayi guda ba kalu eh, sai suka ce fa an ta to kai tun da zai kai kai mu ido mun bar maka gari ma'ana faɗi abin da za ka faɗa mu ji naka zai fi amfani wa a ƙimla na ra'ayin na ƙulu bihi ka tsayar mana wani ra'ayi da za mu faɗa wanda kowa zai kama kala sai sai bal a'a antum faqulu asma'u ku ku faɗa ni in ji me kuka tsara inda gyara in yaso na gyara hmm. kalu sai suka ce na qum kahin to mu ce boka ne ma'ana mu tsaya kan kalmar boka duk bakon da ya zo maka sai mu tsaye shi mu ce kai karka saurari wannan mutumin boka ne hmm. a kala sai alwalid bin mugira sai ce la wallahi ma huwa bikahi ce wannan zancen da da muka ji daga bakinsa wallahi ba zancen boka ba ne hmm, ku dai nemo wata kalmar ba dai boka ba a laƙadura ainihin kohan ya ce ai mun ga bokaye yadda suke fama huwa bi zamzama tilkahin wannan birin da muke ji sautin da muke ji na fitowa daga bakinsa to laita bi zamzama kahin ba irin jirin bokaye mai <clears throat> shine jiri zamzama shine sauti asali ana cewa sautin ra'ad sautin eh, abin nan ya sunanta tsawa amma karamin ba rurgugun mai karfi sosai ba ta tiyar ta din nan to shi ake ce ma zamzama to sannan jirin sautin wani abu shi ma ana kiransa zamzama ah, don haka sai ke cewa wannan jirin da muke ji ba na boka ba ne daga bakinsa wala saja'u ba kuma zubin zance irin na boka ba ne saja'i ne ka zuba zance yadda za ka rika jera kalmomi a jumloli kai kowace jumla tana karewa da wani zubi iri daya ya ke ce masaja'i kamar na waka na ga waƙoƙi ai ana ce ma wannan waka ra'iya wannan lamiya wannan kafiya kafiya saboda tana karewa da kafin ko lamiya saboda tana karewa da lamun to haka to wannan ta kare da wani zubi iri ɗaya shi ake ce masaja'i to duk wani zance da za ka yi shi da irin wannan zudan ya zo da wannan surar haka to ana ce masa saja'i na fata mun fahimci yau ko a magana ta yau da kullum ana samun sa a zudan magana ana samun sa kuma a waƙe almuhim dai kare karewar wato jumloli da kalma ko da tsari iri guda shine sajai qalu sai suka ce fa naqul majnun to mu ce mahaukaci ne mana kala sai walid mugira ya ce maho bi majnun shi wannan mutumin ba mahaukaci bane abinda yake faɗa din nan ba hauka bane yace laqad ra'ayna al-jununa shi fa hauka mun gan shi eh mun san me ake ce mahauka wa arafnahu kuma mun san hauka ma huwa bi khanqihi wannan abin da yake fitowa daga bakin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallama to ba shakar ba shakewa ba sai an ce khan ana nufin shakewa da sai dan zai kama mutum ya shake shi in ya shiga jikin ce wannan abin da yake yi to ba shakar dan ba ce wala takhalujahu ba kuma fisgar dan ba ce takhaluj asalin kalmar takhaluj khalaja ana nufin intaza'a yawa ba fisgar shedan bace take damun sa sam wannan ba hauka ne hmm. a sannan shi wala waswasatuhu wala waswasatuhu ba kuma wasu waswasin ba bane hmm. na hauka wannan bai zancan ku kawo dai wata kalmar amma ba hauka ba boka ya tashi mahaukaci ma ya tashi ko to sai ne kuma bari mu ji qalu sai suka ce <clears throat> fa naqulu sha'ir to mu ce mawaki ne mana kawai zuban waka yake zuwa yana kawo mutane waka kawai sai ya ce ma huwa bi sha'ir wannan abin da na ji shi ma fa ba waka ba ne ma'ana ƙur'ani ya saurara ya ji akwai ran da shi alwalid ibn mughira kamar da zuwa wata riwaya din <clears throat> sun fake da shi da wasu daga cikin kafirai a maka a lokacin sai suka zo suka ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratu fussilat sai da ya kai wani wuri a cikinta suka zo suna ta tattaunawa kai su wannan zancen gaskiya ba irin zancen da suka samu ji bane in an ce waka to bai kama da waka ba in an ce menene to bai kama da shi ba wani irin zance ne wannan ba taba jin irin wannan maganar ba a kawo su da irin wannan hmm. to shi ne a lokacin kuma a wannan riwayar kuma ta zo da wannan siga din cewa a wurin tattaunawa ne suna nufin suke shawarar wata kalma za su zaɓa su wasafta wannan da'awar domin kada a karɓe ta yau kalma ta suka Su da aka kawo waka ya ce a wannan ba waka ba ce laƙad arafna shi'ira waka ma fa mun santa kullahu duk wata waka da mutum zai zo da ita mun santa rajazahu wa hazajahu wa qaribahu wa maqbubahu wa mawsufahu sai kawo buhur wannan abin da kuka ji an faɗa buhur ne iri-iri na waka rajab ne dai wato eh, nau'i irin na waka wanda za ku ga yana farawa da mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun har sau shida duk wanda ya zo da irin wannan figar waɗanda suka karanta a rubi a sakandare cikin ku ba su san wannan abin nan wani shi ake ce ma rajab kar a ce raj da sukunin jimu wannan rijis kazanta ke amma rajaz da fataha ar-rajazu shine nau'i irin na waka wato wani irin zubi ne na wake wanda suka san harkar waka sun sani to da rajaz din da hajaz kuma shine at-tazanni wa tarab waka wai abinda yake wato kalmar da take irin tsari irin na waka shine suke cewa takan zo mafi yawa a wazani irin na mafa'ilun mafa'ilun to wanda yake an yi shi wannan sau hudu za ka gan shi ya zo da zube irin na waka kuma da za ka ga kana fara shi sai ka ji in an sa masa kiɗa ma zai daidai har ma al'asmu'i yake cewa alhazaju ta tadaruku sauti fi khiffatin wa sur'ati abinda ake mai da hazaj shine kasancewar sauti ya zama kusa da juna a tare da wato gaggawa da kuma sauki ma'ana ba tare da nauyi ba abu mai sauki sosai shine suka da shi a wazani irin na mafa'ilun mafa'ilun mafi yawan za su ga akwai waƙoƙi da ake sa su a kan wannan wazani to shi ake ce ma alhazaju alhazaj to ko kuma qaribahu wa matbubahu wa mabsuqahu wannan kuma buhur ne in ka shiga cikin arub da waɗannan sunayen haka ake kiran su yana cewa bahrul qarib bahru al da kuma baharin al mabsuq istilahohi ne masu ilimin aro sai su koma cikinsu a takaice alwalid ibn mughira yana gaya musu cewa kai wannan maganar dai ba waka ba ce domin mun san waka ko rajin ce ko tsarin hazaji ko kuma sauran buhurin waka mun san wannan maganar ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ɗaya daga cikin wannan nau'o'in ne saboda mu mun san dai laraba sun san waka ba jama'a ce mutum mawaƙin ne ya zo da wakar a ce ba su fahimci me yake cewa ba hmm. ah, to shine sai yake cewa ma huwa bi shi'ri wannan qur'ani da na ji ba shi'ri bane ba waka ba ce qalu sai suka ce fa naqul sahir to mu ce sahiri ne mana mana mai sihiri ne matsafi ne tsafi ne yazo da shi hmm. qala sai al-walid bin mugira sai dai sake cewa ma huwa bi sahir wannan mutumin fa ba sahiri bane abin nan dai wannan ba tsafi ne hmm. laqad ra'ayna as-sahar ai mun ga matsafa wa sihrahum mun ga kuma tsafin su fama huwa bi nafsihim wannan ba tofin su bane ba irin tofin da suke yi bane wala uqdihim ba kuma irin kullin su bane qalu sai suka ce fama taqulu to shi kenan in haka ne to kai mu mun kare abin namu kai me zaka ce hmm. ma'ana fama na ƙulu kai to mai za mu ce inda duk abin nan da muka kawo ba daidai ba ne to shi ke mu mun kasa kai faɗa mana kalmar da za ta dace to a lokacin ƙala sai yace wallahi inna li ƙaunihi la halawatan yace wallahi wannan magana da yake tana da wani zaki ma'ana wannan magana da yake zuwa da ita wannan ƙur'anin da yake karantawa yana da wani zaki shine halawa wa inna alaihi la watan kuma sannan maganar tasa akwai wani daɗi da zai sa a karɓa alhusnu wal qabul sai ake nufi da tsalawa yawa wato wannan kalmar tasa da yake faɗa ko ƙur'anin nan gaskiya yana da wani daɗin sauran, in kana sauraron sa ba za ka iya haƙura ka bar shi ba za haka bari a nemo dai abin da za a wasafta shi da shi wa inna aslahu la'azaqul wa inna far'ahu lajuna asalin wannan zancen tushensa kamar icen dabino ne mai daɗi wa inna far'ahu reshensa kuma abin tsinka din ne shine lajana abin da za a tsinka ma'ana ɗan itace din la samara shine har suka ce wannan isti'ara ce yayi na daga icen dabino wanda yake sabata asluha wa taba far'uha idza jiniya wanda yake gindin a kafe yake ya kama kasa saman kuma akwai abin da za a tsinta ma'ana dai wannan zancen asalinsa mai karfi ne mai tushe ne sannan kuma yana da daɗin tsinka in kana sauraron sa hmm. wannan isti'ara ce mun fahimci zancen nata. sai sai wa ma antum biqa'ilina min hadha shay'an illa urifa annahu baqi yace wallahi duk abin da za ku faɗa dangane da wannan abin wannan magana da wannan bawan Allah ya zo da ita duk abin da za ku faɗa sai an san cewa ƙarya kuke inda ya wai ku zauna ku tunanin wata kalma ce ta sharri da za ku liƙa ma wannan kiran wannan ƙur'anin wannan mutumin ku dangana masa wata magana don ku ɓata masa suna ya ce to duk abin da kuka faɗa sai an san cewa ƙarya ne wa inna aqrabal qawli fihi maganar dai da tafi kusa da za a iya wasafta wannan wato kira na muhammadu da shi sallallahu alaihi wasallam la an taqulu shi ne ce sahirun ku mai sihirin ne amma ta wace fusta din ba ta hanyar nafas da uqad irin na masu sihiri ba wanda za a ce wannan daga an gan shi an ga sihiri ne na aljanu ko na wani abu a'a sihiri ne na ƙuruƙuru sai ja a bi qaulin huwa sihiri ya zo da wani zance zancen da yake sihiri ne mun san abun larabawa asalin kalmar sihiri ana wasu wasafta magana ma da cewa sihiri manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi da yake faɗa yana cewa inna min bayani la sihra a bayani bayani shi kansa akwai bayanin da yake sihiri ne ma'ana duk bayanin da sun san idan Allah ya hore mutum baki da iya magana yanzu nan duk kuna zaune akan ra'ayi daya duk masallacin nan yana yin magana sai ku duk kun koma su ba fa tare da wani dalili ko wata hujja ya zuba zance ya zuba zance ya kawo wannan ya kawo wannan sai ka ji kamar an muku sihiri sai ka ga ba ka da zaɓi dole ka bi wannan ra'ayin da ya faɗa to wannan sai a ce ya sihirce ku mun fahimci wannan to shi ne sai suka ce to abinda za su faɗan ji alwalid ibn mugira sai ce to waccan magana duk da kuka kawo sihiri da waka da menene irin na bokaye da sauransu da waka ko aje shi duk abin da ku faɗa za a gano ƙarya kuke amma dai abin da ya fi kusa a faɗa ko a wasafta wannan da'awa da shi shine a ce sihirin ne amma wani irin sihiri sihirin da yake ya zo ne da wata magana magana da take mai sihirta mutum hmm. irin abin da ake cewa rabu da shi karka saurare shi ko eh in dai ka saurare shi to sai ka bi hmm. kamar da ake aka rika faɗa nan a ce lokaci a ce ana wa'azi sai a ce kar ku saurari in izalan nan in dai ka saurare su sai ka zama dan izala misali irin wannan abu to haka aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa kada ka bari ai ana za a ga wa mutane kada ku bari ku saurara ba wai saboda sihirin ne na masu tsafi ba haka nan ba wai saboda <clears throat> waka ce ta mawaka ba ba kuma saboda bokanci ne na bokaye ba amma dai maganar tana da wani abu in dai ka saurare shi sai ta ja hankalinka haka alkur'ani kuma yake wani mutumi da ya musulunta yake cewa ina ji karanta wani lokacin tafsiri ko yana cewa shi bai taba jin wani littafi irin alkur'ani ce kafin ya musulunta yana jin karatun alkur'ani da larabci ake yi shi ba ba larabe ba ne amma ya san wannan magana mai girma ce kawai sai ya ji baya so a daina karantawa ga shi bai san me ake faɗa ba kuma ko kai yanzu nan ko mu ajamawa da yawa da ba ma fahimtar da su larabci in aka bu aka sa kasar qur'ani wani muna ji ya kuke ji za ka ji wannan zancen daban yake da irin sauran zance to yana daga cikin mu'jizar alqur'ani babu dama a karanta maka shi duk irin basirarka da karfin yaranka da irin azancinka da duk abin da ka mallaka na iya bayani to ba dai ka ji alqur'ani ka ce wai ba shi da dadi ba sai dan abin nan ƙarya haka ko kuma dai dan kawai kana so ka kawo da hankalin mutane ka saurari saurare shi amma ba dai har zuciyarka mutum ya ce wannan gun ba shi da daɗi ba Allah mai ɗaukaki bai ba zuciyar wani ɗan adam ta iya faɗa ƙur'ani wannan ba na fata mafanci wannan yawwa to shi ne sai yake cewa ja'a bi qawlin huwa sihrun ya zo da wata magana wadda take sihiri ne yufarriqu bihi bainal mar'i wa abihi yana raba tsakanin mutum da babansa kaga kuwa sihiri ai shi ke sa ya raba mutum daga abin da yake so ko yawwa to wancan ba sihiri iri na shaidanu ba na aljanu ba a wannan wani irin zance ne in ka bi shi ko in ka saurare shi kawai za ka bi ya dan faru a zuciyarka ba za ka iya rabuwa da shi ba zai ce wa bainal mar'i wa akhihi zance ne har yanzu da yake raba tsakanin wato mutum da dan uwansa wa bainal mar'i wa zawjatihi tsakanin mutum da matarsa wa bainal mar'i wa ashiratihi yana kuma raba tsakanin mutum da sa na kusa a fatafarraqu anhu bidhalika shikenan sai wannan zaman shawara sai ya kare su sai aka shikenan kuma tsaya akan cewa sihiri hmm. na fatan mun fahimci yadda abin ya kyau ku duba ku ga yadda Allah subhanahu wata'ala ya hana su su faɗi wata kalmar da zaki za ta tabbata suka ga alƙur'ani su a gunsu har zuci ba su yarda da duk kalmomin da aka kawo wanda za a soki alkur'ani da su ba wannan shi kansa wato mu'ujiza ce a daga cikin fa'idojin da zamu fa'idanta daga wannan kissa ko wannan riwaya ibnu ishaq ya ruwaito ta a cikin sira a za fahimci cewa lalle shi yakin da ake ce ma harbun nafsiyya yakin propaganda to in ana so ya ci nasara zama ake yi ashe mitin ake ashe a tsara shi ko kun ga wannan kun ga mitin aka yi babba consultative forum aka kira manya-manyan gari kowa ya kawo shawarar me ya kamata mu ce me ya kamata mu yi har kalmar kowace sai da aka bi ta aka yi sharhinta aka gano aka fede ta aka ga cewa in an faɗa da irin tasirin da za yi ko kuma gaskiya ce ko ba gaskiya ba to haka nan da'iman abokin gabar addinin musulunci baya zama abubuwansa ba a tsare ba zama ake a tsara a ce a yi kaza a yi kaza a yi kaza hmm. ba irin yadda shi kuma wanda ake yakar bai ma san me ake ba Allah ya kyauta abu na biyu da zamu fahimta har yanzu ikhtiyaru zamani wal makan wajen irin wannan yaki din ko sun zaɓi lokacin da ya dace da kuma wurin da ya dace lokacin aikin hajji. hakanan wurin makka inda mutane suke haduwa su haji haji irin na jahiliya kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shari'ar haji akwai haji larabawa suna yi ai mun taba zancen a farkon karatu wannan littafin ko har bayanin irin abin da suke yi na dawafi tsirara da irin abin da suke faɗa maza da mata eh, labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik illa sharikun illa sharikan huwa laka tamliku huwa ma malaka aka suke faɗa kuma suna yi zagayawa har maza da mata dukkan su tsirara suna yin tsawafi a kewayen ka'aba to wannan irin sigar suna yin irin haji irin wannan hadda eh, tsayuwa a kan safa da marwa da komai duk suna yi to amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da nasa tsarin ya canza kun ga duk kabilun larabawa suna haɗuwa a wannan hajin to in suka zo wannan hajjin ai wuri ne da ya dace a yi wa'azi a cikinsa kuma tun daga wannan lokacin fa har zuwa yau haka wurin aikin hajji yake wuri ne na a faɗakar da mutane a yi musu wa'azi da wahala mutum ya je hajji ya dawo ba tare da wani abu nasa ya ɗan canza ba na tunani kafin ya tafi gida ko ba haka bane wani a yanzu mafi yawa mutane da wasu a ƙauyanta suke fahimtar abubuwa in suka je babban abin za su ga sun ce za su gan ce kai dan ne dai an dai gyara masallatan nan ma'ana gini ne zai burge su kuma sai su zo su faɗa wani kuma zai samu dama ya tattauna da wani su shi fa abin da ya kalla sai ya tuno abin da shi yake a garin su wasu wani wani abu na ko na al'ada ko wani abu na addini sai ya je can sai ya ga babu kuma sai ya ce ah, an yi abin da muke yi a gida gaskiya ne gashi anan ba a yi shi kuma zai wahala wani dan adam ya ce maka garinsu dai addinin da ake yi a garinsu ya fi addinin da ake a maka inda mutum zai wa kansa adalci da wahala ya faɗi wannan sai dai inda wani abu a can a ƙasa wani abu yake nufi da haka sai ga shi bari sai ah, abu kaza ku ai bai ga ana yi ba inda na addini ne na harkar rayuwa kuwa da abubuwa da zai zo faɗa saban Allah da menene wani har ya zo har wani wani ne mata wani mawaki ne yake akan shan taba ko ko in za ku sha ku sha mutum maka ma oh ashe biya ma ke faɗa shi ko wani ne <laughs> wani daga cikin mawaƙa har yana faɗa ko in za ku sha ka za ku sha mutum maka ma sha suke hmm. to wannan kaga shi kuma abin da ya kalla ke saban Allah yake so ya je ya samu masa asali da dai ya ga wasu suna yi a can sai ce kawai kuma ku ku ka kaman kenan aikin mutanen maka hujja ne kowa zuwa aikata to abin da nake so in kai gare shi shine shi asalin addini daga gun da yake aka saukar da shi dole ya zama gaskiya in dai za a yi addini yadda ya kamata to irin wanda malaman da suke rike da addinin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi tun wancan lokaci kuma har yanzu gashi ana tabbaka shi ana gani dole ya zama cewa hakika shine asali wannan baya nufin a ce wai babu inda za ka je ka samu karatu ba haka ake nufi ba akwai malamai a ko ina a duniya to amma hakikatan zuwa yanzu malamai ne da suka rike sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka fanta da manhajin da ya kamata a bi a harkar da'awar a harkar menene Allah subhanahu ta'ala ya tsare wannan wuri ya ba shi haibarsa ya bar masa shi kuma alhamdulillah suna kan karantar qur'ani da sunna a duk ba ka rasa wani abu nan da can ko kuma mutanen a ce suna aikata wasu abubuwan da da ba haka aka aikata su ba <coughs> wannan kamar da ko ina zaka samu ilimin mutane amma asalin abin da aka gina tafiyar mutane da addinin su akan yana nan don haka amfani da lokacin aikin haji domin faɗakar da mutane da ba su tunani mai kyau da ilmantar da su da kiran su zuwa ga aƙida wannan da ɗanɗan abu ne an daɗe ana yi shi yasa su ma waɗancan mutane suka yi ƙoƙarin su ganin cewa kada su bari waɗanda suka zo aikin haji su saurari maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarin bayani ma akan ko kuma ƙarin ƙarfi akan wannan maganar yau shekara eh, uku ke biyu nan kai zan ce ma uku ba shekara biyu haji na uku da ya gabata zan ce akwai a cikin aikin haji akwai wasu bayan allah suna tashi suna shiga cikin alhazan kowane ƙasa suna samun masu maganganu da irin ƙasa su ne musu wa'azi da faɗakarwa da mutanen wani wanda ya musharaka cikin aikin shi ke ban labarin yake cewa sun sami mutanen da suka iya yaren farisa farisa ana sun yaren mutanen iran suka shiga cikin mutanen iran suke faɗakarwa da wa'azi suka ce sai da suka sami dubban mutane da suka bar aƙidar da suka zo da ita daga garin su ta shi'a suka kama su wannan shi ne sababin da ya jawo da suka koma gida sai aka fara neman cewa to su suka fara sawa ka'idoji suka aiko dokoki zuwa ga kasar saudi arabia su ba za su yadda an yi musu wa'azin nan ba mutanen su suna komawa suna canza ba ko a daina in ba haka ba za su daina zuwa aikin hajji aka rubutu takarda abubuwan ba su daidaita ba har zuwa bara da har zuwa bana adadi ya ragu sosai na masu zuwa daga iran ba don komai ba saboda amfanin da ake da damar aikin haji wajen nuna musu gaskiyar hakikanin addini domin a jahilci ake barin su shi yasa suke shiga wancan abin da suke ci kuma duk dan adam da zaka bada damar a gaya masa gaskiya insha Allah za ga za ta yi masa tasiri muddin da yana yi don Allah ai mun sha wannan magana cewa in dai mutum addini yake nema dan Allah ma'ana ko da kuskure yake ko wata hanya yake ta sufanci ko shi'a yake ko me yake in tsakani da Allah yake wannan abu to ran da ya fahimci menene gaskiya cikin sauki za ya fahimci shine dalilin da ya sa da'ima yake da bukatar ai ya zama kullum bayanin mu da kowaye bayanin gaskiyar sai ga insha Allah mutum inda yana neman gaskiya ne ya bi akwai masu ko masu jagoranci ko masu saboda fa'idar da suke samu ana musu biyayya ko kuma amfanin duniya da suke samu akai su da wahala ka canza irin waɗannan amma talakawa da mabiya wanda ba su san me ake ba wanda sun ɗauki hakika da gaske wannan hanyar ita ce za ta kai su gaci wannan hanyar ita ce za ta kai su gun manzan Allah sallallahu hanyar zikokin annabi ne hanyar kaza da kaza da makamancin wannan wanda hakika wannan abu yake kallo insha Allah yana samun bayani za ka ga yana bari insha Allah to wannan abu ya samu har wajen dubban da suka ambata sun kai wajen 80 ba wai dubu ɗaya dubu uku hmm. Allah ya kyauta kaga wannan abu ne da zaka zaka ci dole wata ƙasa ta tsorace shi to alhamdulillah abin da ke so in faɗa shi ne darasi ko amfani da aikin haji wajen yada aƙida wato fa'ida ce da take ciki babba kuma waɗancan mutane za mu ga sun fa'idanta da wannan abu na uku azamatul nabi sallallahu alaihi wasallam girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun fahimce shi a wannan iska din cewa ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma magana da yazo da ita girman alqur'ani alqur'ani ya fi karfin a ce wani dan adam ya ji shi wai bai masa tasiri kwata kwata ba ku duba mutum mai hankali mai zurfin tunani kuma mai basira irin alwalid ibn mugira a tsakanin mutanensa a wancan lokaci har ya ji alqur'ani kuma har ya masa tasirin da a tsakaninsu ma ba kowa da zai saurare su ba fa tsoron kowa suke wani ya zo ya ji su ya je ya faɗa ba su ya su suke tattaunawa su ce mu ce masa kaza ce in mm, mm, wannan abun hakika ni fa na ji ba haka bane su ce kaza ce in mm, wannan ma ba haka bane yana ga musu hakikanin zuciyarsa domin me wannan abin da ya ji daga bakin manzo sallallahu alaihi wa sallama wato alqur'ani ya yi masa tasiri duk da karfin hankalinsa shi yasa babu shi malamai suke kallon daga wannan suka ce ashe babu abu mai tasiri a zuciyar mutane irin alqur'ani don haka kada a bari ba a karantar da mutane alkur'ani rashin karantar da mutane alkur'ani to nisa wannan addini dole a ilmantar da mutane alkur'anin nan mutane su ji shi a koyawa mutane larabci yadda da kansu za su ji kur'anin su fahimci domin akwai abubuwa da dama dan uwa musulmi ya kamata ka fahimta cewa duk yadda ka iya fassara in aka fassara maka kuma duk yaran da za a fassara maka alkur'ani cikin wannan yaren ka to wallahi akwai abubuwa da dama da ba za ka fahimce su ba wani ma malami cewa yake cewa da percentage za a yi a ce idan mutum fassarar alkur'ani ya karanta to yake da wahala ka sami wato 60% fahimta mai kyau na alkur'ani inda ta hanyar yare ne ka ba larabci ka iya ka saurari alkur'ani da kansu ba sai dai a ce ka fahimci wani abu amma hakikanin abin da Allah maɗauki yake so a fahimta alƙur'ani ka fahimce shi yadda ya kamata in baka iya larabci ba zai wahala ka fahimce shi shi yasa larabawan nan da nan suka fahimta suka gano inda zaren ya dosa nan da nan suka ce ba za su yarda ba saboda girman kai kada matsayin su ya tafi amma ba saboda ba su gane me yake cewa ba ina fata mun fahimci wannan haka dole a koyi larabci yawa a karanta larabci a iya yadda za a fahimci alƙur'ani kuma a ji alkur'ani wannan tasirin da yake a cikin al'umma shine baka'in wannan addini shine wanzuwar wannan addini har ya zauna har nan gaba al'ummomin da za su zo gaba su kame shi da haka wannan ya nuna mana girman abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi babu abin da ya kai shi tasiri da maganar boka da maganar mawaki da maganar eh, yan bori da tarkace ba yadda za a yi tasiri akan alkur'anin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da shi wannan a dunkule kenan abin da ya shafi a wannan kissa din sannan malamin yake ci gaba a littafin yake cewa wa tufidu ba'du riwayat wasu riwayoyin da aka rawaito na wannan kissa din suna nuni cewa annal walid cewa al-walid ibn al-mughira lamma radda alaihim kullama aradu lahu yayin da ya watsi da duk abin da suka kawo din nan suka ce waka yake a kai suka ce mahaukaci yake a boka ya ce musu a'a to lokacin da suka faɗi wannan kalu sai da suka ce arina ra'ayaka to kai gaya mana naka ra'ayi allazi la ghadabata fihi wanda babu shugumi a ciki gaya mana fa qala lahum fi yati da su amhiluni to ku saurare ni ku dan bani lokaci zan yi tunani a wata ruwayar ma'ana haka abin ya zo ai mun ji na farko ko lokacin suna gama faɗa ne sai ce a kaza za ku ce a wata ruwayar cewa aka yi da suka kawo ya rushe sai suka ce to ga ya mana naka shine sai ce amhilu ne to ku dan saurara mini ku jinkirta mini zan yi tunani fa dhalla al-walid yufakkiru wa yufakkiru sai ya zauna yana ta tunani shine dhalla ya dosa kun san dosa wa ya zauna a zariya sai ya dosa kaza fa ja'ala yaf'alu ma na sai ya rika yin kaza hmm. sai ya rika yin tunani yana tunani yana tunani yana tunani hatta abda lahum ra'ayahu allazi zukira anifan har daga karshe dai ya kai ga ya faɗa musu ra'ayinsa da ya faɗa din nan dazu yace me wani ra'ayi yace a ce sihiri ne ko amma sihiri ta hanyar ne kasancewar kalmomi ne masu tasiri da za su canza maka ra'ayi shine abin da ke nufi da sihiri yawwa yace wa fil walidi anzala Allah ta'ala sitta aya a wannan gun ne Allah madaukaki ya saukar da ayoyi har goma sha shida dangane da alwalidi ibn al-mughira a cikin suratul muddassir mun karanta suratul muddassir inda Allah madaukaki ke ce wa fi khilaliha a suwira kafiyatu tafkirihi kuma a cikin wannan ayoyin Allah madaukaki ya suranta mana yadda ya kwatanta mana muka fahimci yanayin yadda tunanin nasa yake yaya ayoyin suke a cikin suratul muddathir ay Allah madauki yana cewa innahu fakkara wa qaddar ko fa qutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar to me yake cewa innahu fakkara shi yayi tunani da yake su bashi dan kwana biyu da dan lokaci din nan yaje yayi ta tunani yayi tunani a wa kaddara kuma ya kaddara abin da yake so ma'ana ya yi kwatance ya kirga dan abin da yake so a faɗa na kalma ya zaɓi wannan kalma ce a'a ya zaɓi wannan ce a'a shine ma'ana innahu fakkara ya yi tunani wa kaddara kuma ya kaddara abin da yake so ya faɗa fa qutila kayfa qaddar aka tsine masa an ce kutila in ashe qatalahu Allah ma'ana Allah ya tsine masa fa ba ana nufin wai an kashe shi ba yawa an tsine masa ma'ana kamar a ce Allah tsine masa faƙutila kai fa ƙaddara ya ake yi irin wannan ƙaddarawa shi ne ma'ana Allah shi ne wannan bawan Allah me ya kai shi har ya ƙaddara irin wannan abin da ya ƙaddara a zuciyarsa ana zantan shi alwalid ibn al mubira Sun thumma qutila kaifa qaddar sannan aka maimaita ne Allah ya tsine masa ya yi irin wannan ƙaddarawa a zuciyarsa Sun thumma nazara sannan ya yi dubi dubi ma'ana ya tunani ya ƙara tunani thumma abasa wa basar sannan ya gimtsa fuska ya a basa shine ma'anin mutum ya gimtsa fuskarsa murtuke wa fuska kuma shine basara da sinu ba basara bane ta hmm. wasu mutane ba su sani ba suna karantawa da sadu ko yau basara da sin shine ma'ana mutum ya murtuke fuskarsa ta canza kasa idan mutum farin mutum ne idan ransa ya ɓaci kana ganin fuskar tana komawa ta yi ja ko yawwa ba kamar wanda yake mai eh, bakar fuska ba to ne, abin da ake nufi fuskar ta zama ta murtiki a summa wasu wastakbar sannan sai juya baya yana mai girman kai yana ɗagawa. Faƙala, sai ya ce. to ga ra'ayin nasa da ya kai gare shi in haza illa sihrun yu'far wannan maganar ƙur'anin nan ba komai ba ne sai sihiri ne yi usar da aka ruwaito shi ne malamai a tafsiri suka ce allahu akbar allah da iko yake wato duk abin da wani mutum ko da an ba shi dama ya faɗa dangane da alƙur'ani to sai kuma an kawo abin da zai rusa duwanne abin da ya faɗa da mun fahimci larabcin in an ce sihirun mun san sihiri ko yi usar ne ake nufi da yi usar Hmm? abin da yake ufira aka samo shi aka ruwaito shi abin da ake nufi da yi ufar to malamin tafi zuwa suka ce kaga wannan da mutumin ya san me yake yi ba zai faɗi wannan kalma yi ufar ɗin ba domin ta rusa masa duk wanda abin da ya faɗa inda sihiri ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake to da iya wancan haka zai tsaya amma sai da Allah ya matsa bakinsa yace wannan yi ufar ɗin kalmar yi usar abin da take nufi abin da aka ruwaito shi aka samo shi kaga kenan ba annabin ne ya faɗa ba maganar wani ne shi ma gaya masa aka yi to shine abin ma'ana kenan kun ga a bakin nasa sai da ya tabbatar da cewa ƙur'anin nan wahayi ne Allah ne maɗaukaki ya matsa bakinsa sa ya hana shi ya tsaya akan wancan cewa sihiri din ne kawai shine abin da malamin suka ambata har uh, wani malami yake cewa wannan ya nuna mana shi kansa anan akwai mu'jizar alqur'ani Allah subhanahu wataala sai ya kare alkur'aninsa duk irin yadda mutum ya faɗi wani abu sai ya matse bakinsa ya faɗi abin da yake a saɓanin abin da ya faɗa na ƙarya sai ya ƙara ce in haza illa qaulul bashar wannan ai zancen mutum ne hmm. kun ga wannan kuma ba ta da fa'ida ya riga ya ce ruwaitowa akai yawa a wannan ayoyi kenan an saukar da su ne dangane da wannan magana ta alwali ibn al-mughira yace wa ba'da an ittafaqa al bayan wannan majalisa da aka tattauna ta shawarwari ta yi ittifaki ta haɗu akan ala hadal qarar akan wannan eh, ra'ayi ita akhadhu fi tanfidihi sai suka ce to shikenan yanzu sai mu je mu zartar da wannan abu duk wanda yazo bako yazo makka to mu gaya masa cewa to akwai wani mai sihiri kada ka saurare shi in dai har ka ji maganarsa to zaka bi shi mm. kada ka bari ka saurare shi domin in dai ka ji to zaka kai ma zaka zama musulmi to muna kuma maka wa'azi kar ka zama to bari ku ji me sakamakon wannan abin da suka yi fajalasu bi eh, subulin nafi sai suka zazzauna akan hanyoyin mutane na shigowa makka hmm. wannan nuna mana wato shi makin addini kullum saboda ya kare martabar al'adarsa da ya gada ta kaka da kakanni ba abin da ba zai ba hadda kokari a yi mitin a yi shawara a rarraba wannan ka tafi kofar gari ta gefen kaza wannan ta gefe kaza wannan ta gefe kaza ka je ka zauna duk wanda zai shigo garin ka ga masu kofuna muna da wani mutum fa eh yana cewa kaza yana cewa kaza kar ka saurare shi sai a ƙarshe sai abin ya zo sai ya bayyana sun yi da awar talla ko ba su <laughs> wani domin su mutane shi dan adam yana da hankalinsa ba dama ka ce za ka iya yin ka hukumi akan hankalin ɗan adam sai abin da kake so ya fahimta kuma sai yadda kake so ya fahimta zai fahimta kawai ba shi information in dai ka ba shi to kuma ya san yadda zai sarrafa shi shi ma in dai mai basira ne wani zai iya binka ya rudu amma wani zai ce ya haka wani ilimin sai ne za ku ce mana wai kar mu saurara in muka saurara zai canza mana ra'ayi mu je mu ji in gaskiya ne ba sai mu karba ba kaga a lokacin sun ba mutane labarin akwai ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su shi ne suka tafi kowa ya zauna a bakin gari hatta kadimu a ko a hina kadimu lil mausim yayin da mutane suka a zo domin mausim na aikin haji wato suka zo aikin haji hmm. mausim ana nufin zamanin aikin haji lokacin aikin haji la ya murru bihi ko kuma bikin aikin haji ana ɗaukar sa kaman abin nan festival ne shine mausu mm. la ya murru bihim ahadun illa hazzaruhu iyahu duk mutumin da ya zo zai shigo sai so akwai kaza a kaza akwai wani mutumi yana nan yana karanta wani littafi ko yana karanta wata magana karka saurare shi domin ko magana ta sa ce mm. wa zakaru lahum amrahu sai su ba su labarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يتبع, يتبع الناس سيكتو يناب متاني في منازلهم أما سوكنسو إيه، كاسم باقون يجي مكة ما سوكي أكي باشي وبهكذا to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika bin alhazan a masaukin su yana musu nasiha yana musu fadakarwa yana ga musu to ga fa kaza ga kaza ga kaza ga addini nan Allah madauki ne ya aiko ni manzo ne daga Allah ga alqur'ani ku zo ku bi alqur'ani kada ku bi ra'ayoyin ku na al'ada kar ku bauta wa gunki kaza da kaza har zuwa kashi yawa fi manazili wa fi ukab da kuma kasuwanni da ake abin nan ake taruwa a saye da sayarwa kuma a tattauna akan harkokin rayuwar yau da kullum a yi canje-canjen waƙoƙi waɗanda suke da bajinta wajen waƙa kowa ya kawo taka akwai okav babbar kasuwa ce a wancan lokaci waɗanda suka karanta adabi a cikin kusan san waɗannan wurare wa majanna wa zilmajaz duk waɗannan wurare ne a zilmajaz ko majaz ko eh, zilmajaz duk waɗannan wurare ne waɗanda a matattara ce ta mutane kasuwanni ne na mutane da kuma kamar ka ce duriya ce mutane suna zama suna tattauna abubuwan da suka shafi su in aka zo aikin haji ya du'uhum ila Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rika zuwa gunsu yana kiran su zuwa ga Allah bayan nan kuma sai me yana kiran su zuwa ga Allah wa Abu Lahab wara'ahu Abu Lahab kuma yana bin sa a baya in ya shiga gidan mutane ya ce gashi gashi gashi ya musu wa'azi musu wa'azi Abu Lahab kuma sai ya zo sai ya ce musu ƙarya yake hmm. yana bin sa a baya a baya duk inda ya faɗa ya faɗi wani abu sai sai kar ku saurare shi sai sai la tuti'uhu la tuti'uhu kar ku saurare shi kar ku bi sa da'a kar ku bi shi fa innahu sabi'un kazzab wanda ya canza addinin sa ne makareci ne sabon addini ya zo da shi shine sabi sabi shine wanda ya zo da wani addini ya canza nasa na na al'ada hmm. ku duba ku ga yadda tsananin ra'ayi yake a gun waɗannan wa'adda zalika ila an sadarat al arabu min zalika al-maut bi amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan abun sai ya kai da cewa shi kenan larabawa sai kowa kama hanya ya tafi garin su ba shi da abun faɗa sai labarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ga inda shi plan wani lokacin idan dama aka yi shi ba da basira ba to haka yake kasance in za ka yaƙi abu to kai wani tunani na yadda za ka yaƙe shi in ma ta sifar da shi ma yake zuwa in karatu ne kai maka zo da karatu in ko wauta za ka yi kuma karatu ne ake faɗa to za ga za ka faɗi a gaban mutane haka ne ko ba haka ba kawai ka zauna ka ce duk abin da aka faɗa sai ka ce a ah, ƙarya ne mu ba mu yadda ba to wannan ba ta shiga gaskiya hmm. ba ta shiga kan masu hankali za ka iya faɗa saboda ka ne haka ɗin kake so saboda ba eh, damuwa sai ta dame ka kana cikin wani yanayi da ya kamata a tausaya maka eh gaskiya ce ta zo kake so a kau da ita kai kuma ba ka da abin da za ka zaka da gaskiyan nan la karatu la ba basira ba komai amma sai kai kokari kai ta dabaru ko kuma a ce bari a yi fada sai a tada hankali to me ya hana fada a wancan lokaci saboda dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun alƙawarin me? kare shi ko mun karanta Abu Talib ya ce babu mai taba shi yawwa ba dan haka ba ai da ma tun cewa za su bari su yi masa kaza to yanzu wannan damar babu kun ga fa'idar kuma har yanzu kenan a tsarin da'awa ya zama cewa wato ana da wani abu da zai zama cewa alal akalla za a fita daga wato wannan bangaren talent din na abin da ya shafi wato a zo a tinkari mutum ko a kashe ko a wani abu sai ya zama ba wata dabara da za ta rage wanda baya son wannan kiran illa ya faɗa da bakinsa to faɗa da bakin inda ilimi sai amfani da ilimi sai kawo hujjoji ya karanta alkur'ani shi ma ya karanta hadisin sai ce abu kaza ba daidai ake buga abin da yake daidai in ko wannan ba za ta yiwu ba shikenan sai zagi sai kuma hada wannan da wannan aje a kai kara gun manya a ce wannan fa suna kaza wannan suna sabon kaza suna sabon kaza wannan kuma dabara ce ta wanda ba shi da dabara haka ne ko ba haka ba abubuwan haka suke sunna ce ta rayuwa haka take ba ta canzawa ko da sai dai a ce zamanin ta ya bambanta to haka nan sai ya zama cewa waɗannan mutane da suka zo aikin haji kowa ya koma garinsu da labarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da abin da ya zo da shi a wantashara zikiruhu fi biladil arabi kulliha sai ya zama labarinsa ya kai ko'ina saboda ne wannan yar hayaniyar da aka so a yi masa yana tafiya ana cewa makareci ne ana shigowa gari ana gaya musu kar ku saurare shi sai ya zama mutane kuma sun himmatu hmm. to bari mu saurara yanzu wannan ɗaya daga cikin darussan da malamai suke cewa za a fahimta daga wannan shine idan za a yaƙi abu kamar yadda na ambata ɗazu in ba a ɗauki in ka ce a lokacin da ya fito gaf za ka zauna sai ka yi yaƙin kaga babu shi to za a iya samun shi ma matsala akwai abin da ƙyale shi shine maganinsa wani abin kuma ƙyale shi shine barna da haka ya danganci irin abun da irin halin da ake ciki abin da ba zai daga hankali ba ba zai jawo wata fitina ba ka kyale shi lokacin da mai shi ya zo wani kyale shi shi ne magani don kamar da irin shamiya ke faɗa ya ce wa Taswiru batil taswiruhu yafi fi tsali. wata barnar wato wata karkacewar daga addini ka suranta wa mutane kawai yadda take ka zo ka ba mutane labari ga aqidar kaza suwa ne ga aqidar su suwa ne ga aqidar su wani ko baka kawo raddi ba fadin da yadda aqida take kawai ya isa a gane barnaci don haka in ka kyale ta sai ta zo ta mutu da kanta lokacin da zaka yi hayaniya mai karfi sai ka yaƙe ta sai ta zo kuma sai ta yadu a lokacin zai ta zo kuma har ta fi karfin shi abin da yake nufi don haka ya danganci irin abu wani abun na bukatar a kyale shi wani abun kuma yana bukatar sai an yi maganin sa amma dai babba hasken qur'ani da hasken sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su fa amfani da su da bayanin gaskiyar su a koyaushe wannan shi daidai ne ko kowane lokaci hmm. Allah mu ya samu dace sai kuma asalibu shatta limujabahati ad-da'wa muna da lokacin ko ko ma tsaya nan hmm? saboda wannan din yana da dan dama zai bayyana mana sabon hanyoyi daban-daban <clears throat> da ƙuraishawa suka fito da su na yadda za su fuskanci <clears throat> da'awar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga kenan ashe wannan matakin na farko bai amfani ba matakin duk inda ya je in yi wa'azi a zuwa sai ƙarya ne to bai yi amfani ba saboda mutane suna da hankalinsu yau idan mutum yana da hankali ba za ka iya mallakar hankalin nan ka ce kai karka saurari ne ƙarya yake ba ka bashi zai saurara zai ji abin da zai ji shi kuma zai hukunci yau akwai wannan kuma baya kada wani ya fito wannan aje karo da abin da ake karantar da mutane kada su saurari wasu maganganu na wasu masu bid'a wannan yana da gefensa gefensa shi wannan yana magana akan ladabtar da wanda suka fito da wani abu sabo a addini suke ilmantar da mutane suke kokarin su sa samari akan wasu hanyoyi a wanda za a je a zauna a tsara wasu shubuhohi na musamman a zo a kawo mutane mutumin da bai san abin da aka gina abubuwan ko aƙidun a kai ba zai iya ɗaukar shubuhar saboda bai san asalin zancen ba shi ne ake faɗar cewa kada mutum ya rika zama yana sauraron abin da wasu masu karkatattun aƙidu suke ilmantarwa domin kada wani abu daga cikin abin da suke faɗa ya ɗansu a zuciyarsa wannan magana ce ta malamai daga salaf tun a baya sahabbai da tabi'ai suna faɗakarwa cewa kada mutum ya zama yana sauraro domin me domin kare addininsa musamman ai mun san eh, bambanci tsakanin abin da yake barna ce kuru-kuru da abin da yake barna ce aka sa mata riga ta gaskiya mun fahimci wannan mafi yawa mai bidi'a barnarsa ya sa mata riga ce ta gaskiya to shi yasa idan ba mai ilimi ba ba mai ganewa amma yanzu ai kaga baka buƙatar ka tsoratar da yaro kar saurari dan ya magana kirista ma a rediyo za ka ga ba wani abu da zai masa tafi ko ba ka bane yawa waka ce ne menene Yesu Allah yayi kaza yayi kaza kaza yaro yana ji sai kai wani kuma me suke cewa yana karanta kul huwallahu inda ya fahimce ta zai san kai gobe da su shirme yawa to amma lamarin wanda yake a musulunci yake amma kuma ya zo da wani abu sabo to shi wannan abin da ya zo da shi sabon wanda ba daidai ba ya saba ma sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan saman masa wata riga mai kyau sai lullube shi da ita to da wannan rigar yake talla ba da abin da ke cikin ba mun fahimci wannan yau to don haka sai sa malaman suna suke cewa a'a kar ka saurari tallan mai bid'a domin kada ya tasiri idan wannan shubuwa ta shiga kana buƙatar lokaci mai tsawo kafin a warkar da kai da hasken qur'ani da hasken sunna ka gane cewa wancan abin barna ne mun bai wannan ko sai a bambance tsakanin wancan da wannan Allah madauki ya taimaka ya mu dace kuma ya tabbatar da mu a sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ah, wannan yana cewa Allah saka da alheri malam muna roƙon malam game da neman ci gaba da tafsiri kamar yadda malam ya ambata kwanaki to wallahi abin da shi ba san ma yadda za a yi ba to <laughs> kullum in abin ya taso sai in ce dama a tuna mu to kuma a tuna din sai ga lokacin ba wanda zai bane amma in dai ba a rage wani karatun za a yi ba kuma gaskiya ko a nan alhamdulillah ba dama a ce a rage dama ka sau nawa muke guda biyu ko muke daga wancan na kutuwat sai wannan ko in ne na ɗalibin ilimi da muke da safe biya asabar da makamancin wannan to gaskiya ba buƙatar a ce za a rage wani abu illa dai abin ne in ya tabi yawa za ku yanzu eh, dutse shi ma darussan da muke kasancewar kwanakin aiki da yawa suna can da litinin din da talatar da larabar da alhamis duk akwai abin da ake juma'a ce ba a wani abu juma'a kuma za ga ba a <clears throat> zuwa haka da wuri in aka ce za a yi karatu a ranar lokacin haka zai kunci zai zama zai zama da kunci tunda ba lokacin dama tunani na bai wuce ranar lahadi din irin yau ba kamar magariba zuwa isha to ita din nake ta hararo in ga cewa in zai yiwu mu ga asa musamman in lokacin da babu wasu tafiye tafiyen da za su to har su ya zama cewa abun ya zama ya fara sabon abin nan amma kuma masu bakin titi ma sun ce su ya kamata a sa wannan lahadi din ba nan ba hmm. da ka dai zan yi shawarar in ga me ya kamata hmm, insha Allah amma dai tunawar ta yi amfani